da mun dawo da masallaci na ibn taymiya da yake kofar gidan marigayi alhaji sani mai kai domin ci gaba da karatunmu na shan ruwan gama magana da ashabul kuhudi ko game da ashabul kuhudi yau za mu shiga babi ne na atafiro a tsarki kenan malam bismillah وقد طعن إبراهيم بالتحسين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأوصى أن الشرع ya gama mana bayani game da ashabul kamar yadda aka yi su tun daga mai gadon nufi

sukan bi bayan ashabar kwamobili wannan shi ya sa ya gabatar da masu fa'adi kafin asibai bayan ya gama gabatar da su sai ya ce wa kurka ko yanzu ba ya cancanta an na mu fara magana ita a fili game da asibiti asalin asibi a harshe na larabci yan kuwa na wajen uba a nan kamar yadda za mu gani wasu jama'a ne waɗanda in magada sun haɗu za su tsaya ta ce ku a abanku abinda kuka tsungula ku bar mana nan mu kwashe asali ke da kulle za mu yi a asirci da duk wani zance da ya kamata mu faɗi mu mujazin wanda za mu yi shi takaice musibu kuma wanda za mu dace da daidai ya ba da ma'anar da ake ne. wato idan kalmar zo ita kadai za ta yi ma'ana to ba zan ce kai dan mutumin nan da kake tsaye a wajen ginshikin nan zo ban takaita ba ke ayin ka dube shi ka ce zo kalma sai ta isa to shi ne yake nufi <coughs> da wannan salo zai yi bayani amfani da takaitattun kalmomi wanda za su biya bukatar da ake nufi ba kalmomi su fi nauyi da ƙarfin ma'ana ba sai ce fa kullum man a haraza kullum mali duk mutumin da aka zo gado yana da ƙarfin ya tattara dukiyar mamaci gaba ɗaya min alfaraba daga cikin danginsa na kusa awul mawali ko kuma maulan ni'ima wanda ya yanta bawa auka na ma ya fudilu ba'adal fambi lahu ko wanda zai fashi abinda da ya yi saura ba'adal bayan an fidda fahari kan mu manta in an ce fa'ali a nan ka san masu kaso kila akwai mai an san sumuni ko akwai mai an san sudusi ko akwai mai an san rubu'i ko akwai mai an san sulusi ko akwai mai an san sulusani ko akwai mai an san nisiki ko shi asibi sai ya turu wanda ya ansa ya ansa shi kuma sai ya kwashe sauran shi ne ma'ana ma ya fuzulu ba'adal fambi lahu sai ya zanna shi ne shi asibin to wanda ya zan haka ko yana kwashe duka ko yana kwashe saura fa huwa wasu baki to shine ake ce ma asibi ɗan uwan asibiti kenan al-mufassala wanda take aka fifita ta mai daraja waɗannan suka guda uku suna karantar da mu cewa abinda ake ce Shi ne wanda in shi kadai ne zai kwashe dukiyar mamaki. in ya haɗu da mai wani rago? to zai tsaya mai rabon a cikin dukiyar mamaki ya kwashi nashi duk abin da ya saura shi kuma sai ya kwashi shi ne asibi kuma sukan zo daga dangin walki ne ba daga dangin nono ba a mai littafi ya ce ina ƙara bayani da cewa lamma fa'aga lokacin da Imam wahabi ya gama bayani min zikiri ashabil furubi ya gama bayanin ambatan ashabul furubi wa ahkamihim da hukunce hukuncen su kamar yadda muka gabatar da bayani muka ce ga wanda za su gaji sumuni ga sharuɗan gadin sumuni ga waɗanda za su gaji sudisi ga sharuɗan gadon sudisi ga wanda za su gaji rubu'i ga sharuɗan gadin rubu'i ga wanda za su gaji sulufi ga sharuɗan gadin sulufi ga wanda za su gaji nisifi ga sharuɗan gadin nisifi ga wanda za su gaji sulfani ya fi ƙarfin nufi biyu bisa uku ga sharuɗan gadon sulfani don muni to shi ne yake cewa bayan an ambaci masu kaso na musamman da hukunce su shari'a sai kuma ya tsora ya kama ambato fi zikir al'asabat yana bayanin akibai wa a hakamihim su ma da hukunce-hukuncen wa aka hau idan mun lura za mu ga imamu rahabi ya jinkirta ambatan asibai an ashabin tururi sai da ya ambaci masu kaso na musamman me yasa menene hikimar haka ai dan ta zan musalsala ce ba gaba da baya ba kwan gaba kwan baya la'annal asiba saboda shi asibi ma'akamun akan jinkitar da shi fitse bari a wajen la'akari in an zo a bangado sai a ce to kai tsaya tukuna a sallami waɗannan a kan ashabi alfahun in aka yi la'akari da ashabul fahudi shi akan ce ɗan dakata a sallami masu kashe-kashen nan su ɗan yayyaga su gaba da kaulihi alaihi salatu wassalam saboda hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakari alhukul fara'ida kwamitar da rabu da kasan gado da ahaliha ga mazowanta kama baki abinda ya yi saura in ya rabu fali aula rajulin zakari to sai a ba mutumin da ya fi cancanta namiji cikin makusantan mamaci Allahu akabar shi yasa ita mace ba ta asirci da kanta sai dai in wani ya jawo ta zuwa asirci kamar yadda ta kan jawo yayarsa mace ko kanuwarsa su yi asirci amma in ita kadai ne tana da rago ne kaso na musamman ita ma ta yaga da ta da baya wata asif kalmar ta asif asirci masdaru asba'a asaba yu'asibu ta asiba wa huwa asibun ismul fa'il kenan asaba ma'ana yayi asirci yu'asibu yana asirci ta asiba asalin kalmar masdar fa huwa asibun fa'ili na kalma Wai iza utilika al-asif idan aka ambaci asif ba a iyakance nau'in shi ba fal muradu bihi al-asif to ana nufin al'asif bi yi kenan kamar irin 'ya'ya da sauran wa tsohon inda nazim abinda mai littafi ya tattara shi ya kiyaye domin amfanin ka ya ambata maka shine kullum man haza jami mali wanda duk ya tattara dukiya gaba daya ya kwashe min alqarabati cikin makusantan mamaci awul mawali ko wanda ya yanta mamaci idan fara da in ya zan shi kadai aw fabila ko ya kwashe ya tattara abinda ya ragu bayan an sallami saura ba da alfurudi bayan rabon masu rago ke to wannan shine ta'arifin da imamul rahabi yayi dan ka gane asib wa haza ta'arifun lil asib bi wannan ta'arifi ne na asibi da hukuncin kansa wa ta'rifu bil hukumi dauriyun wato ta'arifi da hukumi da hukunci abu ne wanda yake jijjuyawa lakinnahu arafahu da zalika bil amma daga baya sai yayi dalla dalla wato ya dauki daya bayan daya faqala kal ab والحب والجسد وجسد الجسد والعبد والنفس وجسد الجسد والانعكاس والفي والانعكاس والفي والفرد والانعكاس والفي والفرد والانعكاس والفي والفرد والانعكاس والفي والفرد والأخ والأخ والأخ والأعمال وهكذا بلده جميعا وهكذا بلده جميعا وكل ما أذكره جميعا وكل ما كالأكل والكسب والتسريب كالأكل والكسب والتسريب تسريب والانعتاق به والكحل والانعتاق به والكحل كالأكل والكسب والتسريب تسريب كالأكل والكسب وتسجل تسجيل والانعتاق به والكحل والانعتاق والبعد والبعد والآخر والطيب الأخ والأعمى والعقل مرضي الأخ والسيد المعطي بالإنعام والسيد المعطي بالإنعام والآخر والطيب فضل الأب والأحمد والطيب المحسن بالشحن وسيد المرشد بالإنعام وهكذا بانه جميعا وهكذا بانه جميعا وكل ما أذكره جميعا وكل ما أذكره to imamu mahadi ya ci gaba da bayanin a tubai dalla-dalla a inda yake cewa kal'abdi wal jaddi wa jaddir jaddi wal ibnu inda kwamfihi wal bu'uli kal'abdi kaman uba asibi ne yana iya kwashe dukiya duka a karan farko yana iya kwashe abin da ya rabu haka nan kaka shi ma yana da wannan hukunci a lokacin da ba uba wa jaddul jaddi kakan kaka ma idan ba wanda ya tare shi zuwa ga mamaci zai gaji tattaba kunne shi kuma ya kwashe dukiyar gaba daya wal'ibin hakan nan ɗan tsatso na ciki kenan shi ma yana zama asibi mai kwashe dukiya ko mai cin ragowa inda ƙurbihi wal bude, a lokacin da sannan ya zan kusa da mamaci ko nesa da mamaci kusa da mamaci shine ɗansa kai tsaye nesa da mamaci jika ko tattaba kunni ko ma damun ba wani iyayensa da za su tare shi asibi ne mai kwashe dukiya duka ko abin da ya mutu wal'ad haka nan ɗan uwa shaƙiƙi ko ɗan uwa la'addi a lokacin da babu shaƙiƙi wabnil ashi haka nan ɗan ɗan uwa shaƙiƙi idan babu dan uwa ko dan dan uwa la'abbi in shi ya sauha da'a tubai ne masu fashe dukiya ko abin da ya sauha wal a'mam haka nan babbobi wan uba ko kanin uba duka masu fashe dukiya ne wasayyidul mu'taqi da shugaba wanda ya yanta babansa, zul in'ami wanda ya masa ni'ima ta hanyar yanta shi shi ma gaba wanda ya yanta in bai da magada asibi ne zai kwashe dukiyarsa ko abin da aka ci aka rage wa haka za ba, to haka ma ‘ya'yansu ana nufin ‘ya'yan ammomi ta kowane jiha ne suka zo a lokacin da ba wanda ya fi ƙarfinsu su ne a tiban haka kuma ‘ya'yan wanda ya yi ƴanci a lokacin da ba wanda ya yanta ba wanda ya mutu su ma sukan zama su ne a tibar shi ne wa haka za nuhun jami'a fa kulle ma a tsohon hutami'a wannan cikon baiki ne ka zan mai ji da sauraro da duk abin da nake ambatan nan ka kai aiki da shi an gane ku a kowai mai littafi ko sharbi ya ce al'asibu bi nafsi mai asirci a shi ƙashin kansa huwal ab shi ne mahaifi waljad ko kaka wa abu ko baban kaka wa in ala ko da an ta tafiya in dai ba wanda ya sama tsoho to zai gado wal maradu wa huwa al maradu bi qawlihi wa jaddal jaddi kakan kaka wal libni haka nan kana gado wa ibnihi da ɗansa jikan mamaci kenan wa in safa da koda kuma an ta kasa ka taba kunni da ihihin da ɗayan ihihin in dai ba wanda ya tare su a sabai ne wa huwa al-muradi bi qawlihi inda qurbihi wal bughdi shine abinda imamu Ahmad yake nufi cewa lokacin kusancin ɗa ko nisan shi yana iya zama asiri haka nan wal abawai dan uwa wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya tsakanin shi da mamaki, shi ma yakan zama asibi aula abin haka nan dan uwa wanda aka hada uba ɗaya yakan zama asibi wa ibn al-akh la abawaini haka nan ɗanɗan uwa shafiƙi shi ne da abawai wanda uwa ɗaya uba ɗaya da baban shi ma yakan zama au da abin ko kuma da abbi wanda suka haɗa uba ɗaya da mamaci shi ma ɗansa na iya zama asibi wal'ammu la'abawai haka nan babban baban mutum wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya baffa shi ne wan uba ko ƙanin uba shi ma yana zama asibi aula abin ko baffan da aka haɗa uba ɗaya wa na uba ko ƙani na uba amma kuma uwa kowa da tasa wa abu na uku ma haka nan ƴaƴansu duk sukan zama a tubai wa huwa al-muhaji bi qawlihi wal a'mam ya jam'in am a amam wal mutiku haka wanda ya ƴanta bawa zakaran kana au unsa namiji ne ko mace ne a nan mace ke mace ne a kawai mace ke asirci idan ta yan tabawa an gane ko in ba haka ba a sauran wurare mace tana da rago na musamman wa a sabatin murtaki da da duk wani asibai na wanda zai iya asirci da kansa to za su iya tsayawa a matsayinsa lokacin da ba shi su yi asirci sannan ya ce wa ko wa haka za banu jami'a haka nan ‘ya'yansu gaba ɗaya ma'ana wabnil amila abawai ne wabnil amila ab wabnil ɗan uwan mamaci wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya zai gaji wancan baffa na shi haka nan ɗan ammi wanda aka haɗa can a sama iyayensu uba ɗaya suka haɗa zai iya gado haka nan ɗan wanda ya yi yanci shi ma yana iya gado wafi hinau wasu wurin. a nan akwai wani nau'i na takaitawa haifu ta sama ala ibinin motiki a inda ya takaita magana akan kan ɗan wanda ya yi yanci an ba fi asabati sauran asabashi almuta asibi na da an masu asirci da kansu sai ya ambaci ɗan kawai to in uban ne yake nan fa. in kakan ne yake nan ba in jikan ne yake nan ba shi ne yake nufi ya yi kusuri ina batan an gane ba kullu wajibin min al-asabatil magafurin kowane tsaya cikin asiban nan da aka ambata ya ƙuru jami'ar mali idan fahada in shi kadai ne zai kwashe dukiya gaba daya wa ya ma fadara zai anshi abin da ya yi saura hannun kumudi bayan rabon masu rabo an ba su in ka nufin isa sadihu kamfin idan a matsalar wato wannan gadon akwai wanda yake da kaso na musamman au a kasara ko da fiye da mutum ɗaya ne masu kaso na musamman sai an ba su ijima'a wannan ijima'i ne na malamai da kaunihi ta'ala wa huwa ya mutu hafin lam ya kulla kuwala shi ma zai gaje ta a haka idan ba ta da ɗa an gane in ba ta da ɗa miji ake magana zai gaji mene nufi wali makomi kaunihi ta'ala wa wabifahu abawa mufali ummi da idan mutum ya mutu iyayensa kawai ya bari uwa da uba to mahaifiyar za a ba ta tulisi to wane ne asibi a nan mahaifi zai kwace saura shi ne ma fazara abinda ya yi saura aiwal abihil baƙi baban za a ba shi sauran duka saboda zancen manzan allah sallallahu alaihi wasallam ألحق الفوائد بأهلها فما بقي فلأولى هو رجل ذكر فلأولى رجل ذكر وبعد rabo ga masu rabo abinda ya yi saura to wanda ya fi cancanta cikin kaya ko yan uwa maza na tsaro to shi zai aishi saura imamun bukari ya fitar da wannan ruwaya الله تعالى أعلى وأعلى وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك babu ikon gyarawa ya Allah damuwar da ke jikinmu da wanda ke tare da mu da wanda ya fuskanto mu Allah kai mana maganin ka Allah ka wada ka mu da halal ka ba mu lafiya da zaman lafiya akwai cikin yan uwanmu da fi roƙon da aji na musamman game da damuwarsa mu sa shi cikin da musamman lokacin sujjada mu tare da roƙon Allah bi asma'ihi rufuna husna wa cikin rufuna فنفعها بك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أطعنا واغفر ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن every quarter or every